bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka a yau ranar asabar 27 ga watan shawwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da da da dari hudu tara wanda ya zo daidai da sha 15 a 25 ko biyar ga watan goma shekarar miladiya ta dubu biyu da 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafin at da as ne a ahadith al sahi na az-zabidi rahimahullah bayan hutu da muka samu na wasu satuttuka a inda muke cikin karatun kitabul wudu mun tsaya akan hadisi na 119 za mu tashi kan hadisi na 120 a bisa yadda yake a tarkimi na nuskata hadisin aisha Allah kara mata yarda عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو سعيد أكفيه فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء وكان وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله عز وجل الحجاب وأن حديثي أشكل لتاف البخاري يا كوش كتاب الوضوء أقرقش باب خروج النساء إلى البراز يا كما ميتاشي a wasu gurare daban-daban ya kawo shi a cikin cikin tafsir suratul ahzab a can kitabun tafsir hakanan muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul istizan hadisi ne wanda urwa ibn zubair shi ne ya ji shi daga aisha shi kuma hisham ɗansa shi ya ji daga wajensa hisham ibn urwa ya ji su daga urwa urwa daga aisha allah kara mata yarda akwai ruwayar zuhuri akwai ruwayar zuhuri an urwata ibn zubair an aisha radiyallahu ta'ala anha wannan hadisi aisha allah kara mata yarda ita take cewa anna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama matan annabi sallallahu alaihi wasallama kunna ya khurujuna bil sun kasance suna fita da daddare idza tabarrazna ila idza tabarrazna idan za su biya bukatar su ila al manasi'i zuwa wani guri da ake cewa da shi al manasi'i wa huwa sa'idun afyahu wani fili ne fallau fili ne fayau wanda yake na bayan gari فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم shi kuma sayyidina Umar ya kasance yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi oh uhjub nisa'aka ka tsare matanka falam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zan yana aiki da maganar Umar ba fa kharajat saudatu bintu zam'ata sai matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina saudatu bintu zam'a sai ta fita zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan a wani dare min layali daga cikin darurruka isha'an bayan sallar isha'i wa kanat imra'atan tawilatan kuma ta kasance mace ce wacce take da tsawo fanadaha umaru sai sai da umar ya kirawo ta yayin da ya ganta ala qad arafnaki ya sauda kiki saurara ku saurara mun fa gane ki ya ke saudatu hirsan ala an hijabu ya faɗa haka dan kwaɗayin a saukar da ayat tsari fa anzala Allahu azza wa jalla al-hijaba Allah madaukakin sarki sai ya saukar da ayat tsari Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ita ce take gaya mana tace anna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kunna yakhrujuna bil layli matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna fita da daddare domin biyan bukatarsu a farkon al'amari larabawa ba su kasance suna yin banɗakuna a cikin gidajensu ba domin suna ga wannan kazanta ne kamar yadda sauran al'ummomi ajamawa waɗanda ba larabawa ba suke yi to larabawa da farko ba su kasance suna yin banɗakuna a gidaje ba sai dai su fita bayan gari to mata suna fita ne da daddare domin biyan bukatar su saboda haka za su fita bayan gari Aisha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance bisa wannan hali bisa wannan dabi'a kamar yadda suka samu larabawa kai ba su zama suna yin baɗakuna a gidan daji ba shi ne take faɗar irin wannan ta'ada kafin a fara yin bandakuna a cikin gidan da ta ce kunna su matan annabi sun kasance yakhrujuna suna fita wannan jumla fi'liya yakhrujuna ita ce ismu kana din kunna kana ce da ismuha yakhrujuna kuma shine khabar khabar din kana din billaili suna fita da daddare idza tabarrazna albarazu aluga ma baruza min al-ard ko ma baraza min al-ard ma zahara minha duk abin da ya fito daga ƙasa abin da ya bayyana na ƙasa shi ake kira Albara a luga to sai zaman larabawa sun yi amfani da wannan kalma ta albaraz sun yi wa ba haya ko ba wani da mutum zai yi alkunya musamman ba haya sai suke mata alkunya da albaraz saboda wanda yake yi yakan fita fili can ya je yi to maimakon su kirawo ba haya da sunanta zai zama akwai wani abu na rashin dattako a ciki sai ya kasance suna mata alkunya da wannan kalma ta albaraz wacce ita kuma tana nuna wurin da ake fita a yi ba haya kamar al-gha'id al-gha'id al-mutma'in min al idan larabawa suka ce al asalin kalmar tana nufin wani kuri da yake kwari yake kwazazzabo wani dan rami haka shi suke cewa al larabawa idan za su biya bukatar ta ba haya sukan shiga rami to sai zan shi sunan ramin an kira ba hayar da shi to ita ba hayar sai aka bata sunan al amma asalin kalmar al tana nufin al min al to haka nan kalmar al take nufi da larabci to amma sai aka ari kalmar sai aka yi amfani da ita wajen bayanin abin da dan adam yake yi da biyan bukatarsa shine tace idza tabarrazna idan za su biya bukatar su suna fita ilal manasi zuwa wani guri da ake cewa al almanasi jam'i ne na al almansa kamar almaq'ad bil wazni wuri ne wanda yake fili babu komai a gurin babu shuke-shuke babu gonaki a babu babu shuke-shuke babu ruwa a gurin wanda zamo da ya kwanta da ruwa ke kwance a fili ne fallau to shi suke cewa almansa wanda sun ce yana nan kusan nahiyar baki wato zai zama a gabashin madina kenan zai zama nahiyar gabashi na madina sun kasance suna fita wannan guri ce wa huwa sa'idun afyahu wanda fassara ce ta kalmar almanasi din sa'idun afyahu fili wanda yake fayau wanda babu komai a ciki babu gida-gida ba shuke-shuke a gurin wadan jumla wa huwa sa'idun afyahu tana iya kasancewa fassara ce da nana Aisha ta yi wa kalmar almanasi'u din da wani ya ce menene almanasi'u sai ce huwa sa'idun afyahu Shi ne fili wanda yake fayau wanda babu komai a ciki ko kuma ya zama ba fassarar Aisha ba ce fassarar Urwa ibn Zubair ko fassarar Hisham ibn Urwa ko Zuhuri ko dai ɗaya daga cikin masu ruwaya Shi shine yake fassara kalmar al a bukari bukhari kamar da muka ce ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi kurojin nisa'i ilal baras fitar mata zuwa fili domin ba haya zuwa bayan gari domin ba haya yana yin ishara ne zuwa ga abin da ya kasance a jahiliya kafin a fara yin banɗakuna a cikin gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu ruksa ya musu sauki da cewa sa iya fita ba a hana su fita ba daga baya lokacin da aka yi bandakuna kuma a gidan daji sai aka hana mata fita sai idan akwai wata larura akwai wani uzuri wanda zai sa su fita ibnu hajar al-asqalani a cikin sharhin da ya yi wa wannan hadisi a littafin safatul bari yake cewa wa ala hadha faqad kana fi tasattur inda qada'il hajati halatu wato wajen biyan bukata mutum yakan ɓoye daga ganin mutane kuma wannan yana da halaye daban-daban awwalu awwalu Habib zulma za su fita cikin dare kaga shi kansa dare zai zama sutura ce wanda za ta suturce su daga ganin idanun mutane hunna kunna yakhrujuna bil-layli domin da dare suke fita dole da hari ba da rana ba kama qalat aisha fi hadha hadisi. Kama yadda aisha ta faɗa a wannan hadisi tace kunna yakhrujuna billaili suna fita ne da daddare kuma a can hadisin qissatul iski hadisin da Aisha take gaya mana kissar kagen da aka yi mata munafukai suka yi mata kage to a cikin wannan dogon hadisi Aisha tana gaya mana take cewa fa kharajat ma'i ummu mustafa ummu mustahin qabla qibal al-manasi wata rana ummu mistah sai muka fita tare da ita muka je wannan wuri manase. wato a gabashin gabashin madina wa huwa mutabarrazuna tace a nan ne muke zuwa mu biya bukata wa kunna la nakhruju illa laylan illa laylan ila layli ba ma fita sai dai dare zuwa dare wato ba ma fita da rana to daga baya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabin. shikenan mata sai suka shiga sa tufafi su lullube kansu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن to wannan ayar lokacin da ta sauka sai ya zama da mata suna sa ya hijabin da suke rufe kawo kan su rufe fuskar su in za su fita shi ne fata sattar na bistiyabi suka rika lullubi walakin kanat ashkhasuhunna rubbama tatamayyazu amma duk da haka in sun yi lullubin wani lokaci za a iya gane mutum a ce ai wancan wancan mutumin wance ce wani haza kala umar da sauda saboda haka ne umar a wannan karan sai yake cewa sauda duk da cewa hijabi ya sauka ayar hijabi ta sauka amma sayyidina umar sai yake ce mata ala qad arafnaki ya sauda ashe ka koda ta yi lullubin kuma ta fita cikin daren za a iya a gane ta saboda musamman halittar da Allah ya mata halitta ce ta musamman kanat fari'atat tuli tana da tsawo sosai sannan kuma kanat saqila kanat dakhma tana da kauri tana da kiba wato ga ƙiba ga tsawo saboda ko koda ta yi lullubi za a iya gane ta musamman an gano daga inda ta fito sai ce ai waccan wanki ce to shi yasa sai sai da Umar yace ala qad arafnaki ya sauda sannan daga baya sai aka yi ban dakuna ma a gidan daji don haka sai aka ce mata su daina fita su tsaya a gidan dajin su biya bukatar su sai da umar Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama uhdud aka ka tsare matanka ma'ana ka hana matanka fita shine ma'anar uhdud nisa'aka ai imna'hunna min al-khuruj ka hana su fita daga gidaddajin su da daddare domin za mu ga na umar ya faɗa wa sauda wannan magana bayan ayar hijabi ta sauka ba kafin ayar hijabi ba domin hijabin iri biyu ne kamar yadda za mu yi bayani hijabin iri biyu ne akwai hijabin da wannan hadisi ya yi magana daga ƙarshe akwai ruwayar da ta zo da take cewa sayyidina umar ya faɗi wannan bayan ayar hijabi ta sauka yana cewa kharajat saudatu bintu zam'a ba'da ma duriba al-hijabu li hajatiha kaga kenan akwai hijabi na farko akwai kuma wanda Sayyida Umar yake magana a kansa akwai hijabi na يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن wannan ayar ta sauka akwai kuma hijabi na mata su daina fita wa qarna fi kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula sauraka sayyidina Umar yana magana akan hijabi ba wai na sanya sutura ba domin ta fita cikin suturarta amma duk da haka ya gane ta don haka yana magana ne akan hijabi na a hana su fita in ba da larura ba in ba da bukata ba shine abin da muke cewa tsari فخرجت aha yace fa kharajat saudatu bintu zam'a sai sauda bintu zam'a ta fita sauda bintu zam'a ibn qais al-qurashiyya al-amiriyya daya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wato daya daga cikin ummahatul mu'minina bayan khadija ita ce matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara aura cikin matansa bayan mutuwar khadija kuma ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara uku ita kadai ba tare da kishiya ba domin bayan aurenta aka aure sai da tuna aisha amma bata tare sai bayan shekara uku da aurenta wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure sauda sai kuma aka daura aurensa da nana aisha amma lokacin tana shekara shida ba a yi biki ta tare a gidansa ba sai bayan shekara uku ma'ana sai da ta cika shekara tara to kaga a tsawon shekarun nan guda uku sauda ta yi su ita kadai tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma sauda kamar yadda suke cewa kana sayyidatan labilatan jalilatan mace ce wacce ke mai martaba mai hankali mai daraja a cikin al'ummarta sannan kuma kana dakhmatan mace ce mai kiba a wani hadisi kana fari at-tuli tana da tsawo tsawo sosai ba kaɗan ba ga ƙiba ga tsawo da farko tana auren wani mutum da ake kiran shi sukran ibn Amur, ibn dan uwan suhail ibn Amur, al-amiri wato wani mutum daga cikin kabilarta da ake kira sukran an ce ya musulunta ita mata musulunta sun yi hijirar farko zuwa habasha to bayan dawowarsu daga hijirar farko zuwa habasha bayan sun dawo makka a nan ne shi mijinta ya rasu to bayan ta gama ta kaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta akwai ruwaya da take cewa mijinta ya koma habasha ya zama kirista daga bayan rasu to amma wannan ruwaya bata inganta ba ruwaya da ta inganta shine bayan dawowarsu ya rasu sai masa ta kaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta tana da tana da kiba tana da tsawo shi yasa a a hajjatul wada hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da matansa idan kuna tunawa lokacin da aka zo muzdalifa kwanan muzdalifa ta ce to ya rasulullahi ne a yi min izini in wuce ba zan iya zaunawa in taho da masu ƙarfi ba domin za a taho da masu ƙarfi ita tana da ƙiba ba za ta iya sauri ba saboda haka sai ta nemi a yi mata izini cikin dare ta hutu ta zo ta yi jifa ta jira annabi sallallahu alaihi wasallama a jamarat abina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izini ta hutu saboda ibarta da nauyinta sai da tuna aisha take cewa ni ma da na sani na nemi izini mun tafi tare saboda kashe gari ta wahala sauda bayan ta tsufa ta yi kyauta da kwananta ga nana Aisha Allah kara mata yarda ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bar wa Aisha kwananta duk da tana natsa matarsa wasu ruwayoyin sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura zai sake ta garin ta tsufa shine ta roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata afuwa ya yi mata rangwame ya ci gaba da zama da ita koda ko ba ta da rabon kwana amma wannan ruwaya bata inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai ta ba a wata ruwayar ma wata ita ba bata inganta ba har cewa take yi ma ita ruwayar wai annabi ya take ta daga baya ta tsaya ta shagon gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita to wannan duk bai inganta ba annabi bai take ta ba bai yi sakin ta ba ita ce ta ga dama ganin cewa ta tsufa ta dige ga na Aisha ce to ta bar wa Aisha kwananta wannan kuma mace tsakaninta da mijinta tana iya tayi wannan tana da wannan damar kuma ta zaɓi aisha ta ba ta kwananta saboda wannan zai fi daɗaɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar yadda ta fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son aisha sama da sauran matansa don haka ne ta zaɓi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so sai ta rasu a ƙarshen sai sayyidina umar malamai sun yi tantama wajen tantance shekarar da ta rasu amma dai abin da ya fi inganci cikin maganganunsu a dunkule suna cewa tara suka kafin karewar khalifancin da umar wato a ƙarshen khalifancinsa kun san kuma da umar ya rasu shekarar hijira tana ashirin da nawa da umar shekarar hijira tana nawa ya bar duniya eh? ashirin da uku yanzu duk a ce waɗannan abubuwan ba ku san su ba amma kun san sanda bace ya mulki ya sauka kun san sanda baban gida ya mulki ya sauka amma kun san sanda da umar ya nashi ba kai Allah so wannan ba karaman gajiyawa ba ce a cikin sayin muslim hadisin tuna aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ma ra'aytum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min sauda min imra'atin fiha hidda kanat tusri'u fiha al take cewa babu wata mace in ji na Aisha in ji abinda na Aisha ke faɗa take cewa babu wata mace da nake sha'awar in zama ina da halaye irin nata kamar sauda ina so a ce ina da hali irin na sauda ga ta dai mace ce tana da saurin fushi amma kuma tana da saurin hucewa sauraka a kishiya ta yabi kishiyar ta wani ba abu ba ne kuma haka mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko da da kwai kishi tsakanin su irin na mata za ka same su kuma kishin nan baya hana su a junansu ka duba da na aisha da suke ba da labarin zainab bintu jahsh zainab bintu jahsh ita ce macen da take gogayya da nana aisha kamar yadda ita aisha take cewa kanat tusamini inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai da ni cikin sauran mata sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ita ce take iya tsayawa ta faɗa abinda ta ga dama abinda sauran ba za su iya faɗa ba sai ta ce amma duk da haka mace ce mai tsoron Allah mace ce mai amana sai dai tana da fushi to kuma wannan ai duk dai da sauki tunda har za ta yabe ta da tsoron Allah don ta ce tana da fushi ai wani abu ne mai sauki بكير ابن الأشج كما يقول تكل تافت الطبقات الكبرى لابن سعد بكير ابن الأشج يلا تيوا سفران وندشيني بجن سودة بنت زمعة ya dawo daga habasha tare da sauda sai ya yi wa Fati. annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nemi aurenta bayan ta gama ta kaba sai ta ce da shi amri ilaika na danka al'amari na gaba ɗaya a hannunka ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muri rajulan min qaumiki yuzawwijuki ki dai umarci wani mutum daga cikin mutanenki kabilarki a auren da ke fa amarat hatib ابن عمر al سيتا sai ta umarci wani mutum da ake kira hafiz ibn amr سيتا عمر dan uwanta ne sai ta umarce shi da cewa ya aurar da ita فزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم shi ko ya ba aurenta ga annabi sallallahu alaihi shi wannan wanda ya daura auren wanda ya mata wadataka hatib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar saboda haka muhajiri ne kuma badari kun ga wannan martaba ya zo a cikin har ila tabaqat da ibnu sa'ad hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yana cewa hazihi tamma al husuri hazihi thumma al husuri wato daga wannan hajjin yana gaya wa matansa daga wannan hajjin shi kenan sai ku zauna a gida a ɗakunan salih maulat Tau'ama wanda shi ne ya ji hadisin daga abu huraira yake cewa fa kanat saudatu taqulu la ahuddu ba'daha tunda ta ji wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to ba zan tsara fita hajji ba kuma ba sake fita hajji ba sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallama sun jajje hajji bayan sa don ba su fahimci hali ba daga fatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ita ta fahimci hali saboda haka sai ya kasance tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sake fita hajji ba haka nan a cikin tabaqat da ibnu sa'ad a tarjamar ita sauda yana gaya mana cewa ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana faɗa cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya aika wa sauda da wata algarara cike da dirhamai wato cike da kuɗi lokacin da aka kai gaban sauda sai ta ce ma hazihi wannan fa menene a ciki qalu darahim ta ce ai kuɗi ne ya sauda qalat fil gharara mithlu tamri a cikin buhun algar kamar dabino wato abin yayi mata yawa sai ta ce a ɗauko maza maza ke jariya maza maza ne ko ta ɗauko wannan kuɗi ce to maza maza a raba shi dan da dan take ta rabar da shi wannan ita ce sauda bintu zam'a wadda sayyidina Umar yake magana a kanta ko kuma Aisha take magana a kanta a wannan hadisi take cewa fa saudatu bintu zam'a sai sauda bintu zam'a zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita lailatan a wani dare min layali daga cikin darurruka isha'an bayan sallar isha'i wa kanat imra'atan ta kasance mace ce mai tsawo fanadaha umar sai sayyidina umar ya kira ta ala kad ahsaki ya sauda ce mun dai gane ki sauda hirsan ala an yanzila hijab ya faɗa haka don kwaɗayin hijabi ko kuma ayar hijabi ta sauka fa Allahu azza wa jalla hijaba ya tabbata a cikin sahih bukhari a hadisin ma ja abin nan babu a kitabu sala ko kitabul masajid babu ma ja fil qibla daga anas dan malik yake cewa da umar yana cewa wa faqtu rabbi fi talatin na dace da ubangiji na wato magana ta ta dace da ta ubangiji na cikin abubuwa uku na ce da annabi sallallahu alaihi wasallama da witta khasta maqama ibrahim musalla da ka riki gurin tsayuwar annabi ibrahim a matsayin gurin sallah ubangiji ya saukar da ayar wata zo min maqama ibrahim musalla a nan sai da umar ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki yake muradi sannan ya ce ya rasulullahi martani amarta nisa'aka an yahtajibna ya manzo Allah da ka umarci matanka su rika tsari fa innahunna fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajir naga mutumin kwarai da wanda ba ba na kwarai ba duk suna yin magana da matanka wato za su zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam su tsaya suna magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ka umarci matanka da su tsari ta yadda mai magana da su ba zai gansu ba to nan ma fa nazalat ayatul hijab fa idza sa'altumuhunna mata'an qareba duk suna yin magana da matanka wato za su zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam su tsaya suna magana da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ka umarci matanka da su tsari ta yadda mai magana da su ba zai gansu ba to nan ma fa nazalat ayatul hijab fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab ubangiji ya saukar da ayar cewa idan za ku tambaye su wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan tsari za ka za ku tambaye su ne ta bayan katanga muna son aran guduma muna son aran fartanya muna son aran wuka ko ma ne za ku ara to ku tambaye su ta bayan a ma'aiki yana nan a baya ne ba sai sun fito ba ko ku kun shiga to sai da umar shi yayi wannan sannan yake cewa wajta ma'ana wajta ma'ana sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirati alaihi matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu wajen su haɗa baki su yi masa kishi su nuna kishi saboda su nuna damuwarsu akan abin da yake wasu sun haɗa masa baki ganin cewa wai yana fifita sayyidatuna Aisha a kansu baya musu adalci dangane da na Aisha har ma suka aika ainihin suka aika fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ta je ga annabi sallallahu ce da shi inna nisa'aka yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa matanka suna neman ka yi musu adalci dangane da yar abu quhafa suna nufin yar sayyidina abubakar aisha to kaga idan matan annabi sallallahu alaihi za su gaya masa wannan magana kai nan me zaka damu dan matanka sun ce baka adalci mace ta ce da mijinta ba ka yi min adalci abu ne mai sauki da har mata annabi za su gaya masa wannan to sun taɓa haɗuwa suka ɗaure masa fuska sai da abdullahi dan abbas yana gaya mana cewa wata rana ya tambayi sai umar yake cewa ya gaya masa wai su wane ne cikin matan annabi ayan nan ta sauka game da su in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma wa in taza'ara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sayyidina Umar yace da shi ajaban laka ibn Abbas huma Hafsatu wa Aisha abun mamaki har yanzu kai baka san su waye ba ai Hafsa ce da Aisha to shi ne sayyidina Umar ya shiga ba shi labari yace da mu mata mu mutanen makka almuhajiru da lokacin muna zaman makka mu muke da galaba akan matan mu ma'ana mun fi karfin matan mu da muka zo madina sai muka samu matan ansar sun fi karfin mazajen su a kwana a tashi sai matan al-ansar ko matan makka matan muhajiru da suka fara kwaikwayon ɗabi'ar matan ansar muhajiri da in yana magana matarsa ba ta buɗe baki ba sa shawara da matarsa yadda sai da umar ba sa shawara da matarsa sai dai kawai abin da suka gani su gani kawai amma su ce da su yaya me za a yi me ba za a yi ba babu wani yace lokacin da muka yi hijira muka zo madina sai matanmu suka rika kwaikwayon halayen suka dinga daukan halin mutanen matan madina ce wata rana ya shigo gida sai yake wata magana sai ba ta tsuwa baki sai ya daka mata tsawa yace ina magana kina magana a turaji'ina in faɗa ki faɗa sai ta ce eh to menene manzo Allah ma ana masa haka a gida yace manzon Allah ta ce kware kuwa kanat ihdahunna tadallu la tuhaddithu hatta al-layl ɗaya daga cikin matansa takan kasance saye ne ba ta yi masa magana ba haddari saboda ya faɗa ta faɗa ya faɗa ta faɗa ba ta ji daɗi ba ta ɗaura fuska ta daina dariya ta daina gurgushi ta daina kula shi ya ce awa na zalika yana wajen haka ko suke yi qad zibna wa khasirna sun halaka sun taɗa sun yi hasara wuf sai ya ɗaure gasa sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗakin hafsa kasa haka uba yake yana jin abin da sai tuno ɗansa ya zo ya same ta ya ce shin ɗayan ku ta kasance tana mayarwa da manzo Allah magana har ma ta kan yi fushi da shi ta yi ba ta masa magana har dare hafsa ta ce ƙwarai kuwa ana yi sai ce amma ku kun taɓe awala taksha ihda kunna an yaghdaba Allah li ghadabi rasulih ba kwa jin tsoron Allah ya hushi saboda hushin manzonsa ku jawo wa kanku hushin Allah sai ya shiga yi wa Esther nasiha yake cewa wala ya gurran laki an kanat jaratuki azwa'a wa ahabba ila rasulillahi minki kada ya ruɗe ki ganin cewa abokiyar zaman ki yana nufin Aisha ta fi kyau kuma ta fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sama da ki ma'ana kada abinda da take za ki gwada kin ga irin fadar da take da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ki kyau kuma ya fi son ta sama da ke abinda za ta yi watakila ya danne ke ba za ki ta yi kai za ki kwashe kashin ki a ranar ya yi mata faɗa ya juya ya tafi gurin ummu salama ummu salama dattijuwa ce a cikin mata duk cikin mata a sallallahu alaihi ba wacce ba ta da kishi kamar ummu salama ita kwata kwata ba ta kishi matan maza Allah mu'askara ne ne sun kahu gida biyu sun zama tif biyu ne akwai tif din aisha akwai tib din juwairiya ummu salama yar ba ruwan mutu. ba ta nan ba ta nan sai da awal sai tafi ɗakin ta ji ce a ah, ashe haka kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce to ina ruwanka annabi ba ya da abin da zai wa matansa wa'azi sai ka zo da wani wuri mana wa'azi gidan manzon Allah muke in wa'azi ne ka kai manzo Allah to kamar ya mana wa'azi mana Kawai saboda haka sai magana sai masa gingirin gim sai ya fita Ya ce wata rana yana sai ji ana buga kofa da ƙarfi ana buga kofa da ƙarfi ana asamma huwa yana nan ko yana nan ba ko wani makocinsa wanda suke mun karanta hadisin talawo da suke suke wakiltar juna zuwa karatu san annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuwa sai da umar da ya ji ana buga gida ana asan mahuwa yana kuwa yana nan kuwa yana nan kuma a lokacin da baya tsammani haka sai ya zaro tufarsa ya ce yana tsoron ko mutanen yaman algasashinan daman ana raɗe raɗin cewa za su kawo hari madina ko su ne suka kawo hari da rundunarsu don haka yaƙi ne zai ci madina yana fitowa sai ya tambaye mutumin nan ya ce a ah, mutanen yaman da sasina su ne suka kawo hari sai ya ce ai abin ya fi haka girma ki menene ko ya ce ai tsallaqan nabiyyu nisa'a da Allah ya saki matansa ya ce to ai na san za a kwaba abinda suke yi a dole zai sake su to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi ya yi. fushi da su na tsawon wata guda to shi ne a wannan lokaci ne sai da umar yake cewa a asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan mai kunna ubangiji tsammanin ubangijinsa in ya sake ku ya canza masa da wasu mata da suka fi ku alkhairi wannan magana sai da umar shi ya faɗe ta kuma ubangiji ya maimaita ta kamar haka shi ne ke tawafaqtu rabbi fi salat daga ciki akwai wannan haka na imam bukhari ya rawaito hadisi daga anas Allah kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tare da matarsa zainab binti jahsh lokacin da aka daura masa aure da ita sannan aka yi walima bayan ya tare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi gurasa aka kawo nama annabi aika anas dan malik ya ce maza maza ya je ya gayyato sahabbai a zo a ci walima fa yaji'u qaumun fa ya'kuluna wa yakhrujuna waɗannan su zo su ci su fita sun ba ya yaji'u qaumun fa ya'kuluna wa yakhrujuna wasu ma su zo su ci su ci su fita autu hatta ma ajidu ahadan ad'u yace na je na ta kirawo na ta gayyata har sai da ta kai na fita ba babu wanda zan gayyato din kowa ya zo ya ci wanda yana daga cikin albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam dan abincin bai kai ya kawo ba amma kowa ya zo ya ci kusan a lokacin mutane sun haura ɗari uku wanda suka zo suka ci dan wannan abincin saboda haka sai sayyidina Anas ibn Malik yake cewa ya nabi Allah ma ajidu ahadan ad'uhu ya annabin Allah babu wanda ya rage bai kirawo ba kowa ya shigo ya ci abincin nan annabi ya ce irfa uku a maku to ku ɗauki sauran abinci kana har sauraye bayan ɗauke abincin wanda suka zo na ƙarshe suka ci sai mutum uku suka yi saura suka ƙi fita bayan an gama cin abinci ya kamata kuma kowa samu gaba a cikin gidan annabi gidan zainab binti jahsh bayan an ya tare da ita ana angwanci saboda da aka gama sai uku mutum uku sai suka zauna suka ci gaba da hira annabi sallallahu alaihi wasallam kana shadidul haya mutum ne mai kunya mai tsananin kunya saboda haka sai ya kasa yi musu magana cewa ya kuma kamata Tun da an ci a bismillah sai a yi gaba sai kasa magana don haka sai ya ga baraya fita ya je sauran gidajen matansa kun san mata annabi kowanne da gidanta haka gidan mata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da muke ga daki ga daki matansa kowace da gidansa yasa za ka ga wani lokaci Allah ce buyutan nabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ba baitan nabi saboda gidajen daban-daban ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tafi ɗakin abin nan gidan da na Aisha Ya ce assalamu alaikum ahlal bait ina masu cewa Aisha ko mata annabi ahlal bait ba ya ce assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah Aisha ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaifa wajadta ahlak بارك الله لك فيه ta ce yaya ka samu iyalinka Allah ya sa albarka a cikin auren sai masa addu'a fataqarra hujara nisa'ihi kullihinna annabi ya bibi dakunan matansa ɗaya bayan ɗaya ya ƙulu da hunna kama ya ƙulu da Aisha yana gaya musu irin abin da ya gaya wa Aisha sallamar da ya yi wa Aisha wa ya ƙunna lahu kama qalat Aisha kuma suna gaya masa irin yadda Aisha ta faɗa sannan sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana dawowa sai ya samu mutum uku din nan dai suna nan sai hira suke <laughs> duk lokacin da ya dauka yayi haka ne dan ko za su abin nan wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam shadid haya annabi tsananin kunya ne fakara da mutsalikan nahwa hujra sai kara fita ta gurin Aisha wai ko in sun ga fita daga gidan sa ka bi shi ko mai gida ya fita ya kamata su fito ai shi kenan ba za mu fita sai ya fita sai ya dawo ya same su sake fita sai ya dawo ya same su a wata ruwa ya fita ya dawo ya kuma fita ya dawo suna nan ɗaya daga cikinsu sai ya faɗi aka cikin uku sai ya zame jikinsa ya fita sai ya bar biyu suka ci gaba da hira to ne ya fita ya je ya tafi wajen na Aisha ana ke cewa ban sani ba ni ne na gaya masa ko kuma a gaya masa aka yi cewa sun fita sai ya dawo to a wannan ruwaya ma ana cewa sai da umar shi ne yake cewa da su kuna fa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su ya fatattake su ya gaya masa kuna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya muku magana ba to shi ne suka tashi suka fita shi ne yake ina ma a saukar da ayat tsari ba wanda zai shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da izinin kuma in an shigo ko da an ci abinci a waje shi ne wannan ayat ta suratul azab ta sauka ya yi wanda zina amalu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ilah walakin wala musta'nisina li hadith inna dhalika kana yu'zi wa sallam Allah ya saukar da wannan ayar da take magana kan cewa ya kuma da suka yi kada ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai an muku izini ku shiga ku ci abinci idan kun shiga kun ci ku kuwa kada ku zauna jiran kuma kada ku ce bara ku shiga ku zauna jiran abincin yanna ki an kusa sauke tukunya bara mu zauna har yanzu da a'a sai an muku izini da kuma an ci abinci to kuwa ce saboda zaman ku a nan kuna jiran abinci ya gama da na yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan an ci ku ki tafiya yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana yin yana abin da wa yastahi minkum yana yana jin kunyar ku wallahu la yastahi min al-haq ubangiji baya jin kunyar ya gaya muku gaskiya saboda ka ubangiji ya saukar da wannan aya kan cewa kada ku zauna ku ibuta bayan ku gama cin abinci inda zalika kana yu'zin nabi fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq to daga wannan lokaci ya kasance babu wanda zai shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ballantana na ya zauna ibn hajar al-asqalani yana magana akan riwayar zuhuri da riwayar hisham ibn urwa an abi mun ce riwayar hisham ibn urwa an abihi wanda ita ce wannan riwayar da take gabanmu mu a ciki ƙarshe aka ce fa Allah azza wa jalla hijaba don haka kamar ana nuna cewa fitar sauda da daddare gabanin a saukar da hijabi amma a ruwayar zuhuri shi yana cewa bayan an saukar da hijabi ta fita da daddare sai na umar ce mun gane ki dai ya sauda kuma sai Allah ya saukar da ayar hijabi shi ne ibnu hajar yake cewa hijabin da aka faɗa a hadisin zuhuri na farko ba shine hijabi ba shine ba shine hijabi na biyu da ake magana ba yace sayyidina umar ya fuskanci cewa annabi sallallahu alaihi shi kansa sayyidina umar ya ji cewa ko ya kula cewa abin nan da ake yi na zuwa a matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani shamaki ba abu ne wanda bai dace ba saboda haka sai yake jin damuwa a ransa shi ne yake gawa a nisan alaihi wasallam oh ta sa'aka ka hana matan ka fita yayi ta nana ta masa wannan maganar har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi sannan kuma sai ya ga ya zo a cikin sunan kubra na nasa'i ruwayar mujahid daga aisha Allah ya kara masa yadda wanda a nan ma tana maganar dalilin saukar da hijabi ayar hijabi take cewa كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيثا فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال خس أو قال أوه Lau uta'u fi kunna ma ra'at kunna aynun fa nazala al Aisha Allah kara mata yarda take cewa na kasance wata rana ina cin haisa haisa dabino ne da da tukwi da kuma kakidi larabawa suke haɗawa suna yin wani abinci da suke kira haisa dabino da kakidi da cukwi cikwi wani lokaci maimakon cikwi sukan sa da kakken gari saboda haka sai su yi wani abu wanda ake ci mai daɗi ana cewa haisa abinci ne mai daɗi na garari a gurin balarin sai yasa za ka ga ka je masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin azumi za ka ana buɗe baki da shi daɗi ne da shi kuma tsada ne da shi kun taɓa ci me yasa wani bajahile yake cewa wato ana nuna masa san kai ne a gidansu idan aka ga rigima ta taso ga dangadan sai a ce fito maza maza za a je rigima ya ta takobarsa amma aka yi haisa sai a kira ɗan uwansa sai a cinye shi ba za a kira sa ya gaisa wannan sankayya sai inda zai mutu shi za a fara kira amma idan haisa za a ci sai a kira dan uwansa shi ne kitan fa idza takunu karihatun ud'a biha wa idza yuhasu haythu yud'a al-jundub idan aka ga abin ki wato bala'i ya taso sai a kira wani a ce tunkari bala'i amma da an yi haisa sai a kira jundubu <laughs> to sai da tuna Aisha take cewa muna cin haisa ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ga umar ya zo shuɗewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sai ya zo a ci ya zo ya zauna ga aisha ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma a kwano daya sauraka ya kai hannu sai da suna aisha ta kai hannu sai ya tsansu sai ya duburi na aisha sai sai da umar ya ce wato nuna takaici sir abin sai ya bata masa rai sai yake ta lau uta'u fi kunna ma ra'at kunna ayu da za a yi min biyayya game da abin da nake so a yi muku da ba idan da zai sake ganin ku to shine sai ayar hijabi ta sauka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya killace matansa don haka dalilan saukar ayar hijabi din sa iya zama daban-daban Ibn bardoya ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa da kala rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqala al-julus wani mutum ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama irin ya je gaishe shi din da ya je gaishe shi sai ya zauna ya daɗe ya daɗe ya daɗe irin mutanen da ne masu nauyin jiki in sun zauna guri ba su san tashi ko ba aiki ne ya daɗe ya daɗe fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fita ya dawo mutumin nan bai fita ba manzo Allah ya sake fita ya dawo mutumin nan bai tashi ba manzo Allah ya sake fita ya dawo har sau uku mutumin nan bai fita ba kuma manzo Allah yana yin haka ne dan koya ne shi amma mutumin nan kawai ya ja gindin sai zaman sa abun sai ga sai da umar ya shigo sai ya gula cewa annabi sallallahu alaihi yana cikin bacin rai kuma dalilin mutumin nan sai ya ce wa wannan mutumin la'allaka azaita annabiyya sallallahu alaihi wasallam to la'ila ka cutar da manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad qumtu salatan likay yatba'uni falam yaf'al likay yatba'ani falam yaf'al shi na tashi na fita har sau uku dan mutumin nan ya bi da amma mutumin nan ya dade kamar dade ya kasa motsa da shine umar yake cewa ya rasulullah law ittakhasta hijaba fa inna nisa'aka lasna ka sa'ir nisa ya rasulullah me zai hana ba za ka yi hijabi ba ba wanda zai shiga gidanka kuma sai da izininka domin matanka ba kamar sauran mata ba ne wa zalika aqharu li qulubihinna wanda shi yafi tsarki ga zukatansu shi ne ayar hijabi ta sauka don haka sai da umar ya dace da muradin ubangiji a cikin abubuwa daban-daban a cikin waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa abdullahi Ɗan umar kamar da tirmidhi ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa da kyakkyawar sansala abdullahi dan umar yana cewa ma nazala bin nasi amrun qattu فقالوا فيه فقال عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال Umar. yake cewa babu wani al'amari da zai faru tsakanin musulmi mutane su ce kaza sai da umar kuma ya ce kaza face alkur'ani ya sauka yana dacewa da maganar umar yana daga cikin abubuwan da ya dace alkur'ani ya dace da maganar umar qadiyatu asara badr lokacin da an kamo ribatattun yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sayyida abubakar da sayyida umar sayyida abubakar ya ce to waɗannan ƴan mu ne ya rasulullahi mu ce a fanshe su da dukiya duk wanda yake da ɗan uwa an kama shi to a yanka wani abu na haraji ya biya a saki dan uwansa mu kuma kun mun ƙara samun ƙarfi domin samu dukiyar da kuma za mu ƙara ƙarfafa da ita sai da Umar kuma aka ce me ra'ayinka ce to ni ba haka nake gani ba ina ganin ya rasu rasulullahi kowane ɗayan mu kamar na shiga dan uwansa wanda yake na jini ka bar shi ya doki wuyayensa ya kashe shi yace ka makkana aliyu ga aqilu ya kashe shi ni kuma ka makkana ni ga wani ya faɗi wani dan uwansa yace ka ba da dama in tsinke masa kai to wannan shine kawai abin da ya kamata mu yi rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fi karkata ga ra'ayin ya fi karkata ga ra'ayin sai ya abubakar saboda tausayin shi na aka karbi fidiya aka karɓi fansa duk aka sake su ba jima ba sai sai na abubakar sai sai na umar ya je sai ya samu sai na abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kuka ya ce ya rasulullahi menene ya sa ku kuka ka gaya min ya rasulullahi idan abin da zan yi kuka ne in ba zan ma iya kuka ba ta ba kai tuli buka iku ba ni ma in kirkiri kukan in kagi kukan ko da ba zai zo ba saboda kukan da kuke suka ce ya ya suka ce ya Umar Allah ya kusa ya azabta mu saboda saba maka abinda muka yi na saba maka ubangiji ya kusa ya azabta mu azaba sai da ta kuso ta murko kusa da mu Allah ya kawar da ita ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil amr turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ubangiji ya saukar da wannan ayar ba yiwuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya karɓi fansa na wasu ribatattun yaƙi hatta yuskhina fil ard sai ya zubar da jini a doron ƙasa turiduna aradan dunya kuna san karkashin duniya ne wallahu yuridu al-akhirah Allah lahira yake ne. wallahu azizun hakim laula kitabu min Allah sabaqa ba dan abinda ubangiji ya riga ya kaddara ba ya gabata na cewa ba za a kama mutum da laifi ba na kuskure wanda ba ganganci yayi ba ba dan wannan ba labastakum fi ma akhadtum azabu da abinda kuka karba ya jawo ubangiji ya sha azaba mai girma ta shafe wannan ayat ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka sai da Abubakar ya kuka to haka yana daga cikin muwafaqat na Umar inda ya dace da muradin ubangijinsa akwai sanda ya kasance yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya mana cikakken bayani dangane da giya sai ayar nan ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah kuna cikin magagin maye na giya har sai kun san me kuke faɗa wato har sai kun dawo cikin hayyacin sai ya kasance mai shela duk lokacin da za a yi sallah sai mai shela ya yi shela yana cewa ala la yaqrabanna da salah sakranun ku saurara duk wani wanda yake yana cikin maye an yi iqama kada ya shigo bayan an yi iqama sai an yi wannan sanarwa shi kenan sai aka kira sai da umar aka karanta masa wannan aya sai ya sake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a ya ubangiji ka sake yi mana bayani a game da giya to shine ubangiji ya saukar da wannan ayar da ta haramta giya kan يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون هو كن دينا شين سيدنا أور يقول انتهينا يا رب انتهينا يا رب يا أبنجي من دينا يا أبنجي من دينا wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad da sunan tirmidhi kaga wannan ba duk a dalilin sayyidina umar an kawo wata aya a ubangiji ka sake yin bayani bayani wanda yake gamsashi. sannan yana daga cikin muwafaqat da sayyidina umar lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai na madina ya mutu ɗansa abdullahi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ga mahaifina ya mutu ka bani da taguwarka in je in yi masa likafani da ita kuma ka halarci gurin jana'iza suka yi masa sallah ka neman masa gafara saboda tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cire tabuwarsa ya ɗauka tabuwarsa ya bawa abdullahi ibnu abdullahi ibn ubayy bin salul ya ce je ka kai masa kafani da ita sannan ya fita ya ce idan an kawo jana'izarsa an gama shirya shi ai bai izini in je in yi masa sallah to lokacin da annabi sallallahu da wasallam ya fita zai je masa sallah sai da Umar sai ya rike rigarsa ya rasulullahi ba za ka yi masa sallah ba munafiki ne ba Allah ya ce ka yi masa addu'a ba Allah ya ce ka yi sallah ba manzo Allah ya ce la ya Umar ana baina khairatayn Allah ta istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu ubangiji zabi ya bani ka nema masa gafara ko ka nema masa saboda haka ni na zabo in nema masa gafara saboda ka je ya masa sallah daga nan Allah ya saukar da wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kaga magana da sai da Umar yayi sai ta gaskata Allah ce daga yau har abada kuma kada ka sake yi ma wani munafiki sallah in ya mutu kada ka tsaya kai masa addu'a akan kabarinsa to duk wanda yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar da ya faɗi magana ya faɗi ra'ayi kuma alqur'ani ya sauka domin karfafa shi to wannan hadisi yana daga ciki yana daga cikin abin da za mu fa'idanta daga ƙarƙashin wannan hadisi cewa al'adwalu yana da damar ya yi muraja'ar al'a'ala muraja'atul adwani lil'a'ala karami yana iya cewa babba ba haka ba ko ya kaza shi ya kamata ko babba ya faɗa shi ma in yana da abin faɗa ya faɗa wannan ba haramun bane matukar dai abin da zai faɗa ya bayyana gare shi cewa shi ne daidai shi yasa sai da umar yake gaya wa eh jib nisa oh eh nisa'ah nisa aka ka tsara matanka manzo Allah bai ba goma da sake mai ta wannan ba laifi bane tunda a lokacin sai da umar ya hango bukatar yin haka din sannan wanda ma yana nuna falalar irin wanda a ɗin idan har ya kasance babu ta'adduti a ciki ba ya yi haka bane da sunan gatsali ko da sunan cin fuska ko cin zarafi ko nuna ƙuri? idan dai mutum ba da wannan niyyaye ba to ya yi ma abin da yake da falala kuma a cikin wani hadisi akwai falalar sayyidina Umar zahiri ta fito karara gashi abin da yake faɗa kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya da ta dace da abin da yake faɗa kaga wannan ba karamar falala bace ubangiji rabbul arshil azim ya saukar da aya daga daga sama wacce take daidai da maganar sai da Umar sannan a cikin wannan hadisi ya nuna namiji dan yayi wa mace magana akan titi matukar da kwai bukatar haka babu komai ba saba wa shari'a ba ruwa sai da umar cewa yayi ala qad arafna ki ya sauda mun dai gane ki sauda mun gane haka nan wanda hadisi yana nuna halaccin mutum yayi wa uwarsa wa'azi ko ta yaya saboda matar annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsa da umar ko azwajuhu ummahatukum a ce wace ce yarsa uwarsa shi ne sai da umar sai da abubakar ‘ya'yansu kuma iyayensu ne ta ka ku duba yadda yake mata nasiha domin ta koma hakanan faɗarsa da yake to alaƙar arabnaki ya sauda kuna gaba ba a ciki Hmm? akwai kausasawa mun dai gane ki mun gane ki akwai dan kaushi to amma idan akan gaskiya ne babu komai in akan gaskiya ne wajen faɗar gaskiya da mutum ya kausasa matuƙar dai alkhairi ne yake nufi yasa ta alkhairi ce to babu wani abu wani malami da yake cewa abdul wahid kamar yake cikin littafin sharhi ibnu battal da ya kawo waɗannan fa'idoji malamin yana cewa faɗar sai da umar da yake cewa of duk nisa aka akwai nasiha ga Allah da manzansa domin anan sai da umar ne yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin nasiha da shawara to da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha qulna liman qala lillahi wa lirasuli to irin wannan faɗa ta sayyidina umar tana da karkashin nasiha lillahi rasuli bi domin abin da yake faɗa abin da yake ganin shine maslaha ga shari'a da cewa a lokacin babu nassi da ya sauka wanda yake goyon bayansa a kai to amma abin da yake faɗa din daidai ne don haka sai ya faɗa to haka sai da umar yana da irin wannan daban-daban wanda ya dace da ainihin shari'a a cikinsa ko kuma wani lokaci da za a iya samun kuma wani ra'ayin nashi shari'a ba ta goyi bayansa ba kamar da yadda aka sani ɗabi'a ta ɗan adam wanda ba ma'asumi ba ya iya yin daidai ya iya yin kuskure muna iya tunawa lokacin da aka je aka yi abin nan lokacin umratul qadiyya wa abin nan sulhul hudaybiyya ko ba sai da umar ai ya ya za a yi haka ba mu ne akan gaskiya ba ya za a ce ba za mu shiga makka ba sai daga baya fahimci abin bayan an yi wannan sulhu a cikin sulhu aka ce dukkan wani musulmi da ya gudo daga cikin kafirai ya zo ya shiga cikin muminai ya ce ya musulunta annabi ya maida da shi amma dukkan wani da zai fita daga cikin musulmi ya goma cikin kafirai kada kafirai su dawo da shi sai da umar bai jira daɗin sai ya rasu an zalle shi mutum musulmi ya gudo daga cikin kafirai ya zo cikin mu a ce mu mayar da shi amma namu in ya gudu ya koma cikin su a ce mu ban wanzu Allah ce yi haƙuri sai daga baya da ya fahimci abu domin wanda duk zai gudu daga cikin musulmi ya koma cikin ya kaga da bai da wani amfani bai da amfani wanda kuma zai musulunta ya zo ko an mai da shi inda yana da imani ba yadda za su tsire masa imanin sa daga cikin zuciyarsa imani a zuciya yi saura kaga nan sai na umar bai ci abin ba bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ga yadda kidime har ya zara kubi yana cewa dukkan wanda ya ce manzo Allah ya mutu a bakin a bakin ransa za a yi babu shi sai da sai da sayyidina umar sai da abubakar ya zo ya lallashe shi ya kwantar masa da hankali ya karanta masa ayoyi da suke nuna cewa a sallallahu alaihi wasallam zai mutu a lokacin jikinsa ya yi sanyi ya ji kamar ba a lokacin aka saukar da ayoyi وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to da ire-iren waɗannan don haka ga duk da yana umar ba ba su ba ne akwai abin da zai yi daidai akwai kuma abin da zai ijtihadi ya kuskure ku duba lokacin da sai da abubakar zai yaki a sabon almurtadduna wanda suka yi ridda bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana zakka sai da Umar sai da ya da shi akan cewa kada ya yake daga baya yayi masa sharhi ya fahimta to saboda haka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne wanda suna da daraja suna da matsayi suna da martaba kuma suna da falala wanda suke makil da yawa bayan yabo da annabi da Allah madaukakin sarki yayi wa sahabbai gaba da a dunkule to haka nan kuma aka yi bisa sahabbai ɗaya ɗaya bayan ɗaya ko aka faɗi darajarsa ko suna da khasa'is akwai khasa'is na da Umar kamar abin da muka faɗa yana daga cikin khasa'is ɗinsa ya faɗi magana kuma alƙur'ani ya goyi bayan shi yana daga cikin abubuwan da yake banta da su bayan falala wacce suke tarayya da wasu a cikinta to kuma akwai abin da yake banta da shi kamar cewa <coughs> don hanyar da sai da umar ya taka shi dan ba zai taka ya umar ma ra'aka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan fajjan akhar illa salaka fajjan ghayra fajjan ya umar duk sa'ilin da shaitan ya ganka kame wata hanyar zai sake hanyar wannan mai ta umar yana daga cikin abin umar yake banta da shi daga cikin sauran sauran sahabbai a shiddatu fil ya yi tsanani ya tsananta a kan abin da ke gaskiya ya kuma ja ya tsaya a kan maganarsa idan har ya fahimci gaskiya ne sai na umar yana da wannan ga wannan fanala ce tashi wanda yake banta da ita wanda za a samu wasu habbai ba su yi tarayya a cikin irin waɗannan falalolin tare da shi ba ba haka nan kowane sahabi shi ma za a same shi da wata falala shi ma da yake banta da ita don haka kowane sahabi akwai fada'il akwai kuma khasa'is akwai fada'il falala akwai kuma khasa'is abu falalar da yake banta da ita kowane sahabi aka ɗauka aka jinjina shi za su ga an faɗi wani abu da yake banta da shi in sauran sahabi sai na abubakar shi ne yake banta da zamantowarsa mafi soyuwa cikin sahabbai maza ga annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbur rijali ila nisa'i shine abubakar kaga wannan abu ne da yake banta da shi babu wani sahabi da ya samu wannan martaba da sayyidina abubakar ya same shi shine sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ghar wanda manzo Allah ya nassanta sahabbantakarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu li sahibihi la tahzan wannan sisa ce da yake banta da ita da babu wanda aka yi wannan nassi a kansa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina abubakar shine wanda ya danka dukiyarsa gaba ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya ba dukiyarsa gaba ɗaya ga musulunci babu wanda yayi wannan sai sayyidina abubakar da haka duk irin waɗannan khasa'is ne na shi. sayyidina usman yana da abin da yake banta da shi ya ke banta da kasancewarsa mutum da ya tastahiyi minhu mala'ika mala'iku ma na jin kunyarsa ba ka kowane sahabi ka ɗauka za ka ga yana da abin da ake masa take da shi abu ubaida ibn jarra a ce aminu hadhihi al shi ne aminin wannan al'umma lokacin da sayyidina umar ya zai rasu ya ce da abu ubaida ta yana da rai shi zan sa Kalifa da ba zan tsaya ma in kafa wani kwamiti na shura ba a je ana tattaunawa tsakanin mutane shida wa za a zaɓa ya ce laukana abu ubaida ta hayyar da tasalastu alaihi da abu ubaidatu da dare shi zan nada shi khalifa a kan saboda ji annabi ya yabe shi ya ce aminu hadhihi al-umma babu wanda ya kamata ya zama shugaba kamar wanda aka yi masa taki aka yi masa kirari da cewa aminu aminu ne wato amintacce ne mai amana ne wannan falala ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala ce ta sayyidina umar wanda kuma suna nan birjik a cikin littattafan sunna littattafan hadisi wanda har ma malamai sun ware littattafai masu zaman kansu domin bayanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne abin da kuma da dama daga cikin musulmi a yau suka jahilta har ma ake musu wasa da hankali amma inda a ce musulmi sun san hakikanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ai babu wanda ya isa har zai fito kararra yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a saurare shi amma saboda an jima ba a karantar da mutane tarihin waɗannan bayan Allah yanzu na ce yaushe sai na umar ya mutu kowa ya tsuru tsuru da ido duk ba a sani ba duk ba a sani ba wanda kuma ya kamata ka sani domin sanin waɗannan bayan Allah shi zai sa ka ga girman shi zai sa ka ga girman yanzu aka za a fito Kano a zagi wani shehi fitacce to duk gara za ka ji hayaniya a ko'ina a an zage shehi an zage shi amma kuma za a zage sahabin manzan Allah za a zage abubakar za a zage umar amma babu wanda zai daga kara kamar ba a yi komai ba dan shi ba a ce wa mutane waliyi bane tare da cewa su ne shugabannin waliyan gaba daya babu walittakar da ta kai walittakar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne shugabannin waliyai duka to in har taba waliyi abu ne mara kyau to babu shakka taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi komai muni Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ba mu faɗi ko darasi na nawa bane cikin jerin gwanan darasi wanda littafi ban sani ba darasi na nawa ne na saba'in da tara ko wanda yana cewa wai ayoyin hijabi da aka karanta a ina aka samo ma'anar hijabin sanya niƙabi ga mata domin ina jin wasu ɗaliban ilimin suna cewa wajibi ne wai yaya bayanin yake kalmar hijabi ba tana nufin sutura ba kalmar hijabi tana nufin shamaki tsakanin maza da mata ma'ana kada maza mata su rika fita suna zuwa ko ina kamar da Allah ta yi zasa aluhunna mata'an fasaluhunna min wara'il hijab ya zama da akwai shabaki tsakanin su da maza wannan shine kalmar hijabi take nufi sutura kuma da mace za ta sa wacce take ta musulunci jilbab ake ce mata shine abinda Allah ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna jilbab shine suturar da za ta mace za ta sa ta rufe jikinta kama mu a hausance duk muna ce masa hijabi lullubin da mace za ta yi ta rufe kanta da kirjinta muna kiransa hijabi amma a larabci jilbab ake ce masa hijabi shine zamanta a gida shine ma'anar hijabi sitirar da za ta sa kuma ta musulunci sunanta jilbab abinda za ka rufe fuskarta da shi sunan shi ne kab abinda za ta rufe fuskarta da shi ya zama na kawai idanunta ne ake gani akwai burko shine wanda suke huda su fito da idanu daban shine suke kira alburko su wannan shine sunansu babu shakka musulunci ya zo da rufe fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matan su rufe fuska ah, malamai sun yi saɓani wajen tafsirin illa ma zahara minha wala yuzina zinatahunna illa ma zahara minha da ubangiji yace kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikinta wasu suka ce abin da ya bayyana din nan ana nufin dan kunni ana nufin mundaye ana nufin yan hannu wasu suka ce ana nufin tafukan hannaye biyu da fuska shine illa ma zahara minha wanda wannan shine kauli na jumhurin malamai daukakin malamai abinda suka fassara illa ma zahara minha alwajh wal kaffan fuska da hannaye biyu wannan shine tafsirin abdullahi dan abbas turjuman alquran shi yasa malamai suka tafi akan cewa jumhurin malamai daukakin malamai mazhabobin nan guda hudu duka suka tafi akan rashin wajabcin rufe fuska idan ba ana tsoron fitina ba idan gurin da mace za ta shiga akwai fitina ana amma ne faruwar fitina idan har ba ta rufe fuskar ba suka ce wajibi ne a nan ta rufe ko mutum da take da tsalelan kyau da ba za ta wuce ba face ta ja hankali na mazaje to wajibi ta rufe fuska da har ma wasu saboda ƙarin bayani suke cewa ko namiji ne mai tsalelan kyau ya kuma ce wa to saboda haka sai aka fassara rufe fuskar da alkhawfu min alfitna idan akwai tsoron fitina wanda kuma a mutum shi ke kaddara wannan yanayin da ake ciki shi ke kaddara wannan don haka al'asulu ne mustahabbi ne mace ta rufe fuska ta ba wajibi ba wanda ne kaulin jumhur su cewa akwai wasu da suka tafi akan wajabci din amma magana su ba ita ce mafi rinjaye ba akwai wanda suka tafi akan wajen koma da yaushe ne kawai su rufe ba ka matsala ce da aka saba amma maganar mafi yarin jaye daga cikin malamai shine rufe fuska mustahabbi idan mace ta yi ta yi mustahabbi ta yi abin da yake al'afdalu idan akwai tsoron fitina saboda kenta ko kuma inda za ta shiga wuri da na fitinannu to ta rufe fuska wannan yakan zama wajibi a kanta wannan kuma yake cewa akwai wani hadisi da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man shafa'a li akhihi bi shafa'atin fa udiya lahu hadiyatan alaiha fa uhdiya lahu hadiyatan alaiha fa qabilaha faqad ata baban azim min abwab ar-riba wanda ya yi wa ɗan uwansa kamun kafa ya nema masa ceto kuma aka karɓi cetonsa shi sannan ya ɗauki kyauta ya bashi to ya karɓi wani ɓangare na riba wannan hadisi a bisa yadda nake iya tunawa bai inganta ba bai inganta ba sannan ita kyauta babu shakka duk abin da za ka yi wa ɗan uwanka na alkhairi ka yi masa sawa'un zai yi maka tukunci ko ba zai maka ba idan kai masa ba tare da kana tunanin tukunci ba shi kuma daga baya so ya baka tukunci wanda babu abin da ya zo na shari'a da yake nuna haramcin karɓar wannan tukunci amma ka sharɗanta cewa sai in zai maka kaza kai kuma za ka yi masa alfarma wannan bai dace ba wannan baya daga cikin muru'a annabi mani fa ba an yanfa'a akahu falyaf'al wanda duk zai iya amfanar da dan uwansa to ya aikata saka duk abin da ka san zaka yi wa dan uwanka na kamun kafa na neman masa wata alfarma saboda mutuncin kada ake ganin a gurin ka nema masa alfarma to kada ka sa masa sharadi a ce to fa duk abin da aka samu ina da fatan shi wanda ya fita daga cikin ruwa amma cewa wannan riba ce ba na iya tuna sama da ya faɗi haka kuma ya inganta shi kuma wannan cewa ya yi wai kamar yadda na aisha take ambatan halayen abokan zamanta to wai shi ma a gaya masa kaɗan daga cikin halayenta to ban san me yasa yake so a gaya masa kaɗan daga cikin halayen da na aisha ba da na aisha ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ya aura budurwa duk matansa ya aure su zawarawa banda a nan aisha ita kadai ya aura ba ita ce a habbun nisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce macen da Allah madaukakin sarki ya ba ta ilimi har ma ta kai wasu daga cikin tabi'ai suna cewa da za a sanya ilimin Aisha a ma'auni a sanya na sauran matan duniya duka a ma'auni da na Aisha ya rinjina ya rinjina ubangiji ya ba ilimi tun tana yarinya take zakakura take da hazaka duk irin tarihin larabawa din nan da waƙe-waƙen larabawa da abinda suke suka yi na yaƙe-yaƙe a zamanin jahiliya duk aisha ta rike ta sani kuma ubangiji ya ba fasaha da zalaka shi yasa maza Allah yake sani lokacin da lokacin da Zainab ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Aisha a cikin gwado sun lulluɓa ta ce ya rasulallah inna nisa'aka yas'alnaka al'adna fi ibnati abi quhafa ka suna neman kai musu adalci dangane da wannan yarinya zalla ya shiru bai ce komai ba sai ita zainab sai ta hau aisha da maganganu masu zafi ta faɗi wannan ta faɗi wannan ta faɗi wannan abin da ta shiga ba ta take fita ba aisha ta ce ni a lokacin kallon idan manzon Allah nake in ga ya yarda in rama ko bai yarda ba to kaga in ba ya ba babu wacce zan ba ma'ana ita ba ramawa ce ta dame ta ba a a yardan mijinta ita idan ta san cewa in ta rama mijinta ba zai damu ba to za ta rama in kuma ta fahimci mijinta baya so to za ta hakura ta ce a ilai ko da na duba na ga alamar dai bai damu da raba ba ta ce sai ta hau kan zainab da magana ta ce sai da ta kai zainab ƙarshe ta kasa cewa komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi zainab ya ce to inna habna hadi kuhafa wannan fa ita ce yar abu ta. <laughs> kin ga ke ba ta kure <laughs> to tana da wannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ta kamar yadda ya zo a cikin hadisi tana cewa ba abin da za ta gani ba ta gane ba sai ta tambayi manzo Allah to kanat imra'atan sa'ula ce mai yawan tambaya duk abin da ta gani sai ta tambaya karasa me yasa kaza me yasa aka yi kaza me yasa ba a yi kaza ba wanda wannan ya taimaka ta zama shakundun a cikin mata a sallallahu da wasallam saboda yawan tambaya ba ta gani ta shiru da baki sai ta tambaya ta ji menene da ni to duk wanda yana daga cikin ɗabi'u wanda za ta sa zama a habbun nisa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma yake littafin nailul awqaf littafin menene kuma yana da muhimmanci na'am nailul awqaf sharhi ne na littafin muntaqal akhbar na almanhaj abul barakat ibn taymiya kakan ibn taymiya da muka sani shi ya rubuta shi kakansa abdussalam shi ya rubuta littafin muntaqal akhbar shi ya rubuta littafin muntaqal akhbar wanda ya tara hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan babubuka na fiqhu tun daga kan tsahara har zuwa kan mu'amalan gaba daya to shi kuma mai nailin autar ne muhammad ibnu ali الشوكاني محمد ابن علي الشوكاني wani mutumin yaman wani mujtahidi da aka yi shine yayi wa wancan littafi na kaka ibnu taymiya sharhi sai ya sanya masa suna nailul awqar fi sharhi muntaqa al akhbar saboda ka nailul awqar sharhi ne na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske littafi ne mai amfani kusan a kulletul hadith a jami'ar islamiyya shi ake karantawa tun daga shekara ta farko har a gama da tun daga shekarar farko har a fita shi ne talabas nasu shi ne shi wannan littafi na nairul aubar saboda haka littafi ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske ya ce je ya je an tambayi wani malami akan matsayin mutumin da ya daina sallah amma malamin ya ce rashin sallah baya kafarta mutum shin ya abin yake magana ce biyu ta malamai game da barin sallah shin yana kafarta mutum ko baya kafarta mutum babu shakka wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah baya fita daga musulunci matukar yana ci gaba da kalmar shahada kuma matukar dai bai bar sallan nan ba da sunan yayi inkarin wajabcinta idan ya barta ne saboda bai yarda wajibi ba bace a kansa bai yarda farali ne ubangiji ya dora masa ba suka ce in har ya yi haka to ya kafarta in kuma ya bari tare da ya san farali ne wajibi da ubangiji ya dora masa amma kasala da shedan sun fi karfinsa don haka ya daina yin sallah suka ce to wannan ba za a fitar da shi daga musulunci ba suna da hujjojin da suke faɗa da yawa wasu kuma daga cikin malamai kamar mazhabar hanabila sun suna ganin cewa wanda ya bar sallah to wanda ya bar musulunci domin Allah cewa ya fa in tabu a qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka to yan uwanku ne a addini ma'ana da za a ce ba su tsayar da sallah ba ko su ce sun hana zakka to ba ku da tarayya da su a cikin yan'uwantakar addini wanda aka ce ba dan uwanka bane addini kaga ba baya addinin ka kenan ba musulmi bane sannan hadisin bainar rajul wa bainar kufri wa shirki tarku salah abinda ke tsakanin mutum da fadawa shirka da kafirci shine barin sallah da zara ya bar sallah zai fada zai fada cikin shirka ko kafirci da hadisi da magana shaqiq ibn salama da yake cewa babu wani abin da sahabban manzo Allah suka yi ijma'i akan barin sa kafirci ne sai sallah su ma dai suna kawo hujjojin da suke kawowa wanda shine ra'ayin Hanabila shine ra'ayin da Ibn Qayyim a Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim suka goyi bayan sa har ma a cikin littafin sa as-salah littafin Ibn Qayyim as-salah a ciki ya kawo hujjoji daban-daban akan wannan har ma Ibn Taymiyyah akwai inda yake maganar cewa duk mutumin da ya yarda da akwai Allah ya yarda da sallah gaskiya ce farilla ce wajibi ne a ce da shi ya yi sallah ko a kashe shi a matsayin murtaddi a bashi wato tazara ta kwana uku a ce ya je ya tuba ana masa gargadi ana tsoratar da shi ana masa barazanar kisa ga takobi ga hauni amma ya kirkisa ƙasa ya dage akan cewa ba zai yi sallan nan ba sai dai a kashe shi babu shakka da wuya ne a ce mutumin da ya yarda da sallah wajibi ce Allah ne ya farlanta ta a yi masa irin wannan barazana kuma ya yarda a kashe shi ya ce ba zai yi ba sai wanda bai yarda da wajen fita ba har a ce da shi in ba kai ba kashe ka za a yi an ba ka kwana uku kuma a kullum za a je a razana shi a nuna masa da gaskiya ake amma ya tsaya ya kafe akan ba zai yi sallar ba kuma a ce wannan a zuciyarsa ya yarda sallah wajibi to da haka da dama daga cikin malamai jumhurin malamai ma zaka ce a malik abu hanifa shafi'i duk sun tafi akan cewa mujarrad kawai barin ta kawai ba tare da inkarin wajabcinta ba baya fitar mutum daga musulunci har ma imamu shafi'i yake cewa imamu ahmad lokacin da ya fatawar cewa ya fita daga musulunci ya ce da me zai dawo musulunci ya ce da kalmar shahada ya fita yana faɗa in ka ce ya fita daga musulunci me zai ya dawo ba kalmar shahada ba ta yana faɗa ta sai kaga <laughs> ba zai fita ɗin ba kenan to a shek nasiruddin da tsibani shi ma wannan shine ra'ayinsa na jumhur cewa barin sallah ba tare da inkarin wajibcinta ba baya fitar da mutum daga musulunci duk da cewa mutumin da ya bar sallah babu shakka ya bar wani ginshiki na addinin musulunci a salatu a din man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad dayya ad-din a wannan riwaya wa man tarakaha fa huwa lima siwaha adya'u wanda zai bar sallah to sai kaga ya fito da sauran ba sauran abubuwan addini din gaba daya sabani ne mai karfi kwarai daga gaske tsakanin malamai masu cewa ya kafurta suna da dalilai birjik kuma masu ƙarfi masu cewa bai kafurta kuma suna da dalilai da suke bayarwa amma dukkaninsu kuma sun yi ittifaki akan cewa barin sallah ba karamin zunubi bane ba karamin laifi bane kuma duk mutumin da zai bar sallah ko ya tozarta sallah babu shakka ubangiji ya yi masa mummunan tanadi na azaba ranar gobe kiyama wa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ubangiji ya yi wannan alkawari na narku mai tsanani ga duk wanda baya sallah saboda ko da baka yadda kafiri bane babu shakka barin sallan nan ba karamin laifi ba ne yake yi kuma fushin ubangiji a kansa ba kankani ba ne allah maɗaukacin sarki ya kiyashe mu a da wuya ne kamar yadda wasu malamai suke faɗa a samu musulmi wanda ya yarda da musulunci addinin gaskiya ne ya yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne ya yadda da farlancin sallah kuma ya zama kwata-kwata baya sallah in kuma ka samu wannan to ka bincika za ka ga addinin bai dauke shi addini ba saboda za ka ga matsalar koda malamai sun yi ta saɓani a kanta suna da wani wuri da suka haɗu akan cewa duk wanda bai ɗauki sallah wajibi ba ce dukkaninsu sun yi istifaki akan kafirci babu malamin da ya ji akan wannan to ko ba za ka samu musulmin da ya yarda sallah wajibi ba ce wajibi ce a kansa amma ya zama gaba ɗaya rayuwarsa la yazulu lillahi sajda ba zai daga goshinsa ya aje ƙasa ba domin Allah a ce kuma ya yarda da addinin musulunci ba za ka same shi ba ta yi ka samu mai wasa da sallar ya yi wannan wani lokaci ya bari wani lokaci ya hada wani lokaci ya makara duk da za ka iya samu wannan amma ka same shi kwata-kwata har ka ba ta gabansa to ka zauna ka tattauna da shi sai ka ga cewa addinin ba komai bane a gurinsa wanda bai dauki addini komai bai dauke shi wani abin a zo a gani ba ba shakka wanda ya bar musulunci shi yasa ko da malamai sun yi sabani ta fuskar ra'ayi in aka zo ta fuskar aikace za a ga cewa suna da wani ittifaqi kuma ittifaqin nan shine cewa duk mutumin da bai yarda da wajibcin sallah a zuciyarsa ba musulmi bane ko ba za ka samu wanda ya da wajibcin sallah a ransa kuma ya zama na gaba ɗaya rayuwarsa ba ya sallah ba za ka samu wannan a cikin musulmi ba ka tona kuma za ka ga haka wanda duk ga ya bar sallah kwata-kwata to ka zauna ka tattauna da shi sai ka ga addinin gaba ɗaya ba ya gaban gabansa to kaga wannan ko malamai ba sa tantama wajen kafircinsa Allah ya tsare mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi